تو ابا ابراهيم كان هكا نبي انا هكا هلالاتيا هكا هلالاتيا هكا لي ابا هكا لي ابا هكا لي هلالاتيا هكا لي هلالاتيا لا اله الا الله هكا يا اله الا الله هكا يا هلالاتي ابي يا كاسوا لا لا لا ابي يا كاينه سيدو kasuwa kai na nace da Allah Najeriya ba su da kyau wa billahi allazi innahu min Suleiman Abba Ibrahim ya tsallake dama shi na aka ji wanga Zakiru Zakari ya yi zaɓe. Zakiru. Wallahi. Matin sun guga. Matin sun guga hankali. Hankali. Na nace da Allah. hagali huwa bakida hagali sama sama mati sama sama amma bakida kuwa hagali mati ina barawa ya samu kafa ina yaushe wani Allah yi da kai aiki zai lalata hagali mati ya kasuwa na rantse da Allah mati ya kada ina aiki da ji idrisa aiki ya lalace mai da dogon kai ne an rame shibika kyau subhanallah <laughs> amma yaro ne mai ƙarfi yi ba